أو ضع راحلته وإن كان على دابة حركها من حبها النبي صلى الله عليه وسلم يا كسن شيء لن يداو دقوة تفيع يهنجي كتنجي مدينة أو ضع راحلته سيموت راحلة راحلته taguwa da yake kanta ko raƙumi da ke kansa kaga wannan urfi ne in laraba suka ce a wancan lokaci suka ce rahila suna nufin me raƙumi namiji ko mace wa in kana ala dabbatin in kuma ya kasance kan dabba ce gaskiya min haisun duga raƙumi da alfadari da jaki duk dabbobi ne har da kaji har ma mutum kamar da nace ɗazu amma yanzu nan urfan in kana ala dabbati in ya zama to akan sa wato ma'ana jaki jakinsa ya hau ko wani alfadarin sai hau nan kuma harrakaha shi ma sai ya motsa shi min hubbiha saboda irin yadda yake sun isa cikin madina to saboda haka a cikin ilmin usul fiqh akwai kitab na musamman wanda zai koya maka wannan ka san asma'in nan wani lokaci akwai dalalan su min haisul lugha dalalan su na zuwa wani lokaci min haisul urf dalalan su wani lokaci na zuwa min haisul majaz wal haqiqa wani lokaci dalalan su na zuwa abin nan eh, mai muka ce abin nan almuhim dai wani lokaci za a samu dalala urfiya wani lokaci za a samu dalala shar'iyya wani lokaci za a samu dalala lugawiyya wa ba'iyya sanin wannan ya zama tilas domin mujtahidi yana kamar da muka ce yana magana ne yana ta'amuli ne da magana maganar Allah yana ta'amuli ne da magana maganar manzo Allah sallallahu ta'ala sallam dole ne ya zamanto ya kore cikin mai cikin abinda lafuza suke nunawa ba haka ba zai zamanto mustahidi ba muna cewa mustahidi mustahidi sai wanda ya kai ijtihadi ma'ana ya saba da alqur'ani ya zamanto dan gari alqur'ani ya zamanto dan gari a sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to nan ko da bakon abu in ya zo ko babu nassi cikin alkurani babu nassi cikin hadisi matsalolin da ake kiransu su annawazil sabbi da suka zo nan da nan kasancewarsa ɗan gari cikin alkurani ɗan gari cikin hadisi zai ce ato ai wannan matsala tana kama da matsaloli kaza kaza da suke alkurani da sunna saboda haka hukuncin su shine hukuncinta kamar kai ne da mutum abokinka sun zanna da shi shekara goma shekara ashirin ka san halinsa ka san irin abincin da yake ci idan mai yawan tsokana ne ka san mai yawan tsokana ne idan ba mai ba mai tsokana ba ne ka sani ka san duk halayensa ka san mutumin kirki ne sai aka ce maka ai wane wane ya yi sata kai a matsayinka na da ka san shi ke kwana tare ke tashi da shi kana ya cewa ne ba zai sata ba akwai dai abin da ya faru in kuma ka san barawon ne ana ce maka mani ya sata sai ka ce eto eh, ayi haka abubuwan suke domin ba wani abu mamaki ne an fahimta to haka mujtahidi yake idan aka samu nazila ba hakun al'amari ana tinkaran malam ga yadda abubuwa kaza ga yadda abubuwa kaza ce to ai wannan hukun ba daidai bane domin ya riga saba da ayoyi kaza ga abin nan ga yadda abubuwan nan suke ga ɗabi'ar alkur'ani ga ɗabi'ar eh, hadisin manzo Allah sallallahu ta'ala sallam amma wannan sai mustahidi wanda ba mustahidi di ba dama haramun ne ma yace zai ba da wata fatawa kun fahimce ni ku ta الخامس بابي نبير في الأمر والنهي babi na musamman da aka yi game da me ake nufi da amru idan umarni ya zo akwai umarnin da zai zo ba zai zamanto farilla ba ba zai zamanto wajibi ba zai zamanto mubahi kawai ko ya zamanto mustahabbi kawai akwai hanin da zai zo musaidi ya san cewa wannan hani ba haramun yake nufi ba saboda wasu dalilai akwai umumi a ce wannan lafazi yana nufin am zai hukuncinsa gamamme ne wannan kuma lafazin hukuncinsa keɓantacce ne da abu kaza da abu kaza ko da wani kawai ko da su wani kawai ko da nau'i wani da wani kawai wal da togo wa shar'i da sharadi wa ma yuktabatu min al alfazi min isharatiha wa ima'iha da abin da ake iya fa'idanta ko ake fahimta ko ake ɗaukowa daga lafuza ta hanyar isharorinsu da ima'insu cikin suratul al'an'am Allah na cewa ma farratna fil kitabi min shai ma farratna fil kitabi min shai ba mu kasa yin bayani ba cikin littafin ma'ana ba mu kasa yin bayanin komi ba ma'ana komin ganganta abu komin girman abu ba mu kasa yin bayani bayaninsa ba a cikin littafin domin farrata daga tafrit ne kasa yin abin da ya kamata a yi kamar yadda yake afrada wuce gona da iri yin fiye da abin da aka ce a yi in aka ce wane mufrit ma'ana mai wuce gona da iri ya yi oba ya yi abin har ya ɓata rawansa da tsalle idan aka ce wane mufarrit ya kasa yin abin da ya kamata a yi an ce ya goma watakila biyar kawai ya zo mufarrit wannan ko أنت قوم زي فأنا قوم شادير يا هذا أنت مفرد تقول لها شيء ما فرطنا بمكاسين أبين دي كما تمويبا نواني أبو كومين جرمانسا كومين أن أنتنسا في الكتاب أتكلم للتاسين وسنتي الكتاب إن على في الله المحفوظ أما أنك إذا قلت أن إذاك فإن أنا ما قلنا في الكتاب تقول للتاسين أن تكون مكلفة إذا كنت يكرم تاوى فينا القرآن kamar zai ci to ai ba maganar mota cikin alkurani misali ba maganar jirgin sama to wannan sai a koma wurin maluma mustahidai domin bayanin da Allah ke yi cikin alkurani cikin sunna wani lokaci yakan zo nastar wani lokaci yakan zo zakira wani lokaci yakan zo me ima'an wa isharar illa dai iyaka sun mustahidai sun sani wanda bai sani ba ya tambayi wanda suka sani su masa bayani kun fahimci abin hujja ita ce Allah ya bayanin komai amma bayanin nan ba wai sai yayi bayanin nassi ba yadda gwari gwari yadda kowa ma zai fahimta a wani lokaci bayanin zai zo nassan wani lokaci bayanin zai zo zahiran wani lokaci bayanin zai zo isharatan wani lokaci bayanin zai zo tambihan wani lokaci bayanin zai zo ima'an duka ina za mu san wannan cikin ilmin usulul fiqh السادس بابنا شدة في القياس الذي هو فرع الأصول يا بياني كان قياس كي بابي للتابعين مسمى da ake kiransa babin kiyasi ko littafin kiyasi kiyasi kuma shine reshe na usul usul su ne alkitabu wa sunna da ijma da sunin nusu al-istishab shi ko kiyasi kamar reshen su ne ɗazu mana misalin kiyasi ko muka ce ko ni kiyasi yana da rukune guda hudu al'aslu al-aslu ne da suna biyu ana kiransa almaqisu alai sunansa al'aslu sunansa almaqisu alai alfar'u yana da suna biyu sunansa alfar'u sunansa almaqisu sai alhukum na nawa na uku sai al'illatu illa shi ma yana da sunaye daga cikin sunansa akwai alwasu al'illatul jami'a ko alwasul jami'a أي الإلة الجامعة معناه إن لم تتحال الإلة الجامعة للفرق وال وال والأصل السابع نبقى في حكم المجتهد فكنت مجتهد وانا مجتهد أقول باب وصول الفكر يقول أمانا وانا شيني مجتهد وانا أشارة إكرة مجتهدين الذي يستثمر الحكم من هذه الأدلة وانا زي قانو kowanda zai invest in na hukunce-hukunce ya samo hukunce-hukunce daga waɗannan dalilai da muka ambata alkitabu wa suna da tsoron ne wal muƙallit kuma ma wane ne muƙallit akwai muƙallit ko akwai muƙallat wane ne muƙallit mai koyi da wani wanda shi bai da ƙarfin da zai fitar da hukunci daga alkur'ani ba da ƙarfin da zai fitar da hukunci daga sunna wannan sunansa muƙallis tun da ba da wannan ƙarfi mai zai yi zai je tambayi mustahidi shi ma muƙallis wani lokaci yana istihadi an ba shi dama da istihadi amma wurin istihadi wane ne yake gani cikin mustahidai wanda ya fi sai je ya tambaye shi lokacin da yake tambayansa in ya ba shi hukunci to dole ne ya aiwatar kuma don shi wato ubbi da an nemi bautawa Allah da fatawan wanda mujtahidi zai bashi saboda haka akwai muƙallad muqallad din shine mujtahid mujtahid muƙallad ne sunansa mujtahid sunansa muƙallad mai tambayarsa mai taklidi mai koyi da shi shine ake kiransa muqallid الثامن fitar jihafitarjihati adillatil muta'arizat wuri rinja da dalilai da azahiri suna karar da juna kamar da muka ishara dasuko shima wannan ilmin usul si zai koya mana yadda idan azahiri dalili kaza yana karar dalili kaza ga hanyar da za a bi domin a daidaita su in akwai da za a yi a na ɗaya aiki da ɗaya saboda dalili kaza sai su yi haka wannan ko ba a kiransa ta arubi kamar tsakanin nasiki da mansuki misali ko kuma kowanne ne akwai yadda za a yi amfani da shi ta ɓangare kaza za a amfani da wannan nasi ta ɓangare kaza kuma za a amfani da wannan nasi wane ne mai wannan aiki shi ne mustahidi ina ake koyon wannan aiki a cikin istihadi wanda ba mushahidi bane haramun ne din mushahidai suna magana zai sanya bakin sa sai ni ma a gani na bana a kiransa zunubi Allah ya sauke to ban sani ba mun ci awa nawa yanzu ya cika awa biyu to yanzu a sai a tattauna don kamar ne ya zai zama wurin kwana ne ko ko mu karasa to bari mu karasa mukaddimar da darasin mu na gobe sai mu shiga mandik ko wannan mu shimbida ta mandik to bismillah قال رحمه الله ونسأل الله تعالى أن يعيننا فيما نبتغيه ويوفقنا في جميع الأحوال لما يرضيه ويجعل علمنا صالحا ويجعل عملنا صالحا ويجعله لوجهه خالصا بمنه ورحمته وكرمه نعم ونسأل الله تعالى من ربما الله ملأفكي أن يعيننا بما نبتغيه فيما نبتغيه يتنكي متكين أبنا مكيني من سا مكيني من كيوا غريش ويوثقنا يمنا جم كتر يدا تدمو في جميع الأهوال لكن دكان هالا لما يرضيه زواج أبنا زي يردد شيء ألم wato zuwa ga abin da Allah zai so wa amala amalana salihan ya kuma sanya aikin mu har kullum ya zamanto na kwarai wa yaj'alahu liwajhi khalisan ya zamanto kuma an yi shi ne saboda tsantsar fuskar Allah madaukakin sarki bi manni ya mana haka saboda manninsa baiwarsa gabayinsa ƙwaramati da jinkansa نعم واعلم هكذا واعلم أنك لا تعلم معنى أصول الفقه قبل معرفة معنى الفقه نعم والفقه في أصل وضع الفهم قال الله تعالى إخبارا عن موسى عليه السلام واحلل عقدة من لساني يفقه قولي نعم واعلم كفني طبعا أنظر بياني dala dala ana maganan usulul fiqh to za a yi bayanin lugatan me ma'anar aslu istilahan a ce me ma'anar fiqhu lugatan me ma'anar fiqhu istilahan sannan kuma sai a hada abin a ce me ma'anar usulul fiqhi kalaqabin istilahiyyin ko kamar da muna muku tarihin su dazu wa lam sani annaka la ta'lamu ma'ana usulul ka sani baka iya sanin ma'anar usulul قبل معرفة معنى الفك كاف كفا من أين فيك والفك في أصل الوضع أي في أصل اللغة أبين لكن يزيد الفك أصل اللغة لا ربشي شين الفهم الفك لغة معنى الفهم قاهو الجرس قال لهم أرأوكين تركيات تكن سورة طاها وحل الأقدة من اللساني كولو روان نقول لي لكي تكن هرشينا إن النبي موسى عليه السلام ينقى أبنجي فلوكة لا أعيكا شزاء فرعون كميني هكا يفقه قولي دومين صفهمتي مقناتا معنى يفقه ان معنى يفهم دليل كوانا آيك نعم وفي عرف الفقهاء عرف الفقهاء العلم بأحكام الأفعال الشرعية كالحل والحرمة والصحة والفساد ونحلها نعم وفي عرف الفقهاء أي وفي اصطلاح الفقهاء ما قلت الفقه أنا نفهم العلم بأحكام الأفعال الشرعية واتستنن استنن هكونتي هكونتي نأيوكا إرن نشريع أيوكا إرن نشريع باتناني با شيفا علم توحيدي باكرا سفق أي استلاحي با باوي الشريعة با الشريعة ينا يزمون أنا يتمسفق شيما sanin hukunce-hukuncen ayyuka irin na shari'a ayyuka irin na shari'a mutum sallah irin azumi aure ciniki hajji irin wannan abubuwa ana kiransu al'af'alu shari'a sanin hukunce-hukuncen su hukunce-hukuncen fa shi ne a ce alhil abu kaza halal ne walhurma ko a ce abu kaza haram ne wasiha ko a ce abu kaza in an yi abu kaza aikin ya zamanto sahihi ingantacce ne wal fasad ko a ce in an yi abu kaza aikin ya zamanto abin nan fasid batacce ne wani abu ya da makamancin wannan na'am فلا يطلق فلا يطلق اسم الفقيه على wala ولا محدث ولا مفسر ولا نحوي نعم أبسا إسئلاهي فلا يطلق اسم الفقيه ba a sake wannan suna ko wannan lafazi na faƙi sai akan wanda ya san wato ilmin hukunce-hukuncen ayyuka na shari'a shi ake kiransa alfaƙi a bisa istilahi wanda ya suke da ilmin tauhidi ya kure harkar ilmin tauhidi ba a kiransa faƙi sai dai a kiransa shi mutakallim wala muhaddis wanda ya san ilmomin hadisi mutsalar hadisi da ne wane ne أي إلهي بأتي مثل فجي سيدي أتي مثل محدث ولا مفسر هكا واندي قري أورين علم تفسيري بأكي رانسا فجي سيدي أكي رانسا مفسر ولا نهوي إن هكا واندي قري علم ناو بأكي رانسا فجي إلهي سيدي أكي رانسا نحوي مثل النهو شكينا نعم وأصول الفقه التي والدالة عليه من حيث الجملة لا من حيث التفصيل تو ولنا الشينة إسلاهن إسلاهن أصول الفقه ولن ابن قدامة وإن مكفى الآية في زمن توا جامي منشي ما مكتب معرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد يا يأتي حتى معنا ديوة أكمل tarihin ibn qudama nan da yace adillatuhu dallatu alayhi min haythu jumla yace abinda ake ce masa usulul fiqh shine adillatuhu ay adillatul fiqh hu din abdamiru a'idun ila al-fiqh dalilan fiqh adallatu alayhi wanda suke nuni kan fiqhun min haythu al-jumla adunkule ba min haythu tafsil ba irin su aqimus sala ko irin su atuz zakaa dunkule irin su الأمر يقتضي الوجوب النار يقتضي التحريم أم فهمتكو لا من حيث التفصيل باوي أبي الربيبا لو لك أن تعريفي قسيا بهدكم وكاك بيكاوما إيه، بهدى دكو يدى ذاك استنباد لكو بهدى دوانين كيد حق إنه استنباد أما تعريفي مدموك بينا دفرقوا إنه يهدى سوق بعد يا نعم. الله sai لك وانت تعريفه نعم فإن الخلاف innal على yajtamiu ala على عدلة fiqh لكن من حيث التفصيل فدلالة حديث حديث خاص على مسألة النكاح بلا ولي نعم يتي فإن الخلاف يشتمل على أدلة الفكر لكن من حيث التفصيل يتي خلافي yana tattaruwa akan dalilai na fiku amma min haisu tafsilu ta ɓangaren dalilin fikun akan fiku daki-daki kamar da muka ce aqimus salana nufin me na dalili ne akan wajibcin sallah kaga wannan dalili ne wanda yake ala tafsir kamar a ce annikahu bila waliyin kaga wannan yana nuni ne akan aure hukuncin aure ba tare da waliyin mace ba ba tare da yardan waliyin mace ba wani abu ne da ke kan nukda nukda da ta shafi aure to haka nan a ce ko eh, abin nan eh, eh, hukuncin gado misali lokacin da ake karanta yusikum Allahu fi auladikum lizakari mislu hadhihi al-unsayn wannan kana magana ne kan wani abu da ya shafi gado kawai in ka sake zuwa kuma kan abin da ya shafi menene abin nan iyaye za su gada ko yuzi kuma Allah fi alaji kuma li zakari musallin zuwa fa in kana nisa sa'an fa in fa in menene falahunna sulusa ma tarak wa in kana wahidatan fa falaha nisf wani لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أباه فلأمه الثلث kaga wannan kowane nukta kana magana ne kan abin da ya shafe shi to kuma sukan zo daban-daban kowanne ne da hukuncin da yake nunawa sannan kuma ana iya samun saɓani a cikinsu to amma shi dalilin usul kamar da muka ce ƙawa'id ne kamar da za mu ce muka ce al'amuru ya dullu alami ya dullu alal wujo annahayu ya dullu alal tarim taba akwai istisna'at akwai lokacin da za a ce maka in an samu dalili kaza ko idan eh, abu kaza ya rigaya wannan umarni yana iya zamantowa mubahi ba zai zamanto eh, eh, farilla ba wannan wasu abubuwa ne da ake kiransu wasu abubuwa da suke far'antuwa daga cikin wannan asali to amma shi adillatul fiqh abu ne da ke nuni kan wata nukta guda ɗaya kawai wanda bata shafi sauran nukdodi ba ta yi wanda sauran nukdodi da bata shafa ba sun kai miliyoyi ayar gado da azu muka kawo cikin abin nan yusikum Allah sumuni lafiya Allah fi auladikum tana magana ne kan gado akwai matsaloli da yawa ɗaruruwa za mu ce na musulunci wanda ba matsalan gado ba ne wadda wannan aya ko kuma wannan eh, eh, abin nan ayoyi nawa ne cikin wannan sumuni na yusuf kuma lahu a ranar ayoyi biyu ne a ban da wannan na ƙarshen suratun nisa a cikin sumunin yusuf kuma lafi aladu kuma aya uku ne yawa aya biyu ne kaga suna magana ne kan me kan me kan gado kawai ko yawo. to haka na abin da ya shafi hukunce hukunce in ka shiga hukunce-hukunce sallah su ruku'i da wani da sauransu cikin hadisai misali in ka shiga cikin abin nan abin da ya shafi sai da sayarwa in ka shiga cikin abin da ya shafi riba da sauran abubuwa dai na mu'amala kowanne ne yana nuni kan abin da aka ce ya nuna kawai shi kadai. in ka fidda shi daga nan ba zai aiki ba amma manya-manyan dalilai ko dalilin da ilmin usulul fiqh yake ta'amuli da su su suna suna iya shiga kowani babi shi yake nufi na'am wal usul la yata'arradu fiha li ahad al-masail illa ala tariq darb al-misal fa qawlina al-amr yaqtadi al-wujub wa nahwu na'am to shikenan wal usul shi usul wato ilmin usulul fiqh la yata'arradu fiha wato ba a bijirtuwa a cikin ilimin usulul fiqh li ahadil masail ga ɗaiɗai kun matsaloli ka'ida kawai za a kawo wanda karkashin ta za a samu daruruwan matsaloli za su ci misali dai kamar da muka ce al'amru yaktabi alwuju wan nayu yaktabi at-tahrim matsalolin usul kenan in kaga wani juz'iya ya shigo ciki to ta hanyar misali kawai za a ce maka sai a ce aqimis salata da duluqil layl kagan an aka ce maka al'amru yaktabil wujum an zo maka misali za a ce maka aqimis salata li duluqil layl sai da sallah idan rana ta karkata li da sallah lokacin da rana ta karkata misali nan za a kafa maka hujja da wajibcin sallan azahar ko sallan me ko sallan la'asar wannan ya zo na cikin misali wa illa al'amru yaktabil wujub zai shiga cikin babin sallah zai shiga cikin babin azumi zai shiga cikin babin hajji zai shiga cikin babin mu'amala zai shiga cikin babin jihadi zai shiga cikin dukkan babubuka shi ake nufi wal usul la yata'arradu fiha li ada'i al li ahadi al masail illa ala tariqi darb al misali ka qaulina wato misalin al usul kenan kamar fadar mu al amru yaqtabi al wujub al amru yaqtabi al wujuba ونهوه ده ما كمان تشوانا فبهذا يخالف أصول الفقه فروعه دونا ونا أصول الفقه كي بمبنتا دا فقه كودا فروع أنا تيوى علم فروع ما كتي علم فروع أنا مثل علم فقه نعم ونظر الأصولي في ونظر الأصولي ونظر الأصولي في وجود استفادة الأدلة السمعية على الأحكام الشرعية والمقصود اقتباس الأحكام من الأدلة طوح طيب، أرشن شمبيل أنكينا يتي ونظر الأصولي كون لوكتي كراتم ما علم أصول الفك الأصولي وتمثل في أصول الفك كينا كون لوكتي نظر ما علم أصول الفك ينعكس انتواني في وجوه دلالة الأدلة السمعية nazarinsa akan fiskokin dilala na hujjoji a sam'iyya wato hujjojin da kunne ke ji al'adilatu sam'iyya ana nufin alƙur'ani da sunna ijma'i ma na iya shiga cikin waɗannan tunda ana gina shi ne akan alƙur'ani da sunna haka ce al'adilatu sam'iyya masu hannu eh, wanda gefe ɓangare guda akwai abin da kira al'adilatu Al'afiliya ko al'adilatu sam'iyya ko al'adilatu nakliya ana nufin nasoshin alkurani da nasoshin hadisi al'akliya kuma abubuwa da suka shafi irin su kiyasi su ake kira al'adillatu al'akliya an fahimta? to shi kullum nazarin mai ilmin usulul fiqh kan fiskokin waɗannan dalilai alƙur'ani da sunna mai lafuzan suka ce mai ayoyin nan suke faɗa mai hadisan nan suke cewa mai mahallin ijma'at nan suke cewa da sauransu babban nazarin sa kenan shi saɓanin shi mai ilmin fiqh wal maqsud abin nufi dai anan shine wato aikin shi mai ilmin usulul fiqh iktibasul ahkam min al adilla wato iktibas ma'ana istinbatul ahkam gano hukunce hukunce hmm? samo hukunce-hukunce min al'adilla daga wannan dalilai fito da hukunce-hukunce daga alkur'ani fito da hukunce-hukunce daga hadisai masu Allah sallallahu Alaihi wasallam wannan su ne aikin mai aikin mai usul ilmin usulul fiqh ko al'usuli to da wannan mun gama mukaddimar ibn kudama na littafinsa insha Allah gobe sai mu shiga al-muqaddimatul mantiqiyya شاء الله تعالى من da من kaɗan ko saboda haka dai za a ɗan ba tambayoyin akwai neman ƙarin bayani cikin abubuwa da muka yi ko na minti goma ta na'am ya shaɗibi duk da suna cewa a to ai shi ma shek eh, izuddin bin abdulsalam a cikin littafin sa qawaidul ahkam shi ma kusan wannan hanya ya bi amma dai mafi yawa suna ganin cewa hanya ce kadai da imamu shaɗibi ya ƙago ta a cikin littafin sami littafin a al-muwafaqat yawwa Su littafin a kana iya kiransa kamar littafin da shari'a amma kuma littafi ne har yanzu da ya fidda ƙa'idoji na ilmin usulun fi amma ya fidda su ne ta menene ta lura da abin da ake kira al da shari'a. an fahimta ku? yawwa wannan ƙaramin hanya ne wadda kamar da bayi da yawa sosai Eh, imamu shaɗibi eh, malami ne da ya zo ƙashe-ƙashe ba ka haɗa shi da mutakaddimun irin su imamu shafi'i da sauransu na'am na'am eh mai tambaya na cewa ai mustahidi akwai wanda ake kiransa al-mustahidul mutlaq da kuma al-mustahidul muqayyad eh wasu kokarin sun bambanta wannan suna المجتهد المطلق شيني وانديكي لم يتقيد بمقصد من المذاهب كما ينظر إلى إمام مالك أنا كلا سؤال abin nan kowanne shi mujtahidi mutlak imam abu hanifa da sauransu akwai kuma wasu manya-manyan maluma wanda suka takaita kawunansu kan madarasar ko makarantar imam malik a cikin masaba kawo manya-manyan almajiransa irinsu irin su hanun irin su abdulmalik da sauransu ina na kiransu abin nan kowanne ne su mujtahidi ne muqayyad abi bi muayyan saboda haka yana mujtahidi ne shi amma baya wuce ka'idojin da aka fahimta wanda shugaban mazhab yake amfani da su ina na kiransu mujtahidai cikin mazhabi an fahimta to amma gaskiyar lamari duk da wannan islahi ya watsu amma islahi ne mara kan gado domin ko su wa'innan almajiran wa'innan manyan maluma su ma kusan mushaidai ne mutlaƙai a cikin al'amura da dama yanzu misali masarar malikiya ginshikin eh, littafin makabar da aka gina furu'a shine almudawwanatul kubra an samu wadda malik imam malik ne ya rubuta littafin da kansa littafinsa ne ya kawo hadisai da asar da kuma wasu su shi kansa cikin wasu matsaloli to amma da littafai na fikkun malikiya wanda ya fi zama ginshiki sosai shine me shine almudawwana mudawwana nan fatawowi ne da abin nan asadul furat ya tara ah, ƙarshe sahanun ya zo ya yi arbin wannan fatawowin da aka tara a gaban abdurrahman ibn al ya tambaye shi to me ka sani game da me ka sani fatawar imam malik cikin matsala kaza sai abdurrahman ibn al ya ce eh imam malik ya ce abu kaza domin yana so ya saha wannan littafin asalin mudawatul kubra wanda da sunansa asadiya domin yana so ya nakaha ta ya ƙara kyautata ta in imam abu eh, ibn al ya sani sai ya ce kaza ne Abinda malik ya faɗa wani lokaci samun sai tambaye shi to kai kuma fa menene fahimtarka idan fahimtarsa ta ta bambata da Imam Malik zai ce to ni kuma ga fahimta ta daban sabanin wannan wani lokaci shi kansa Sahanun idan ya tambayi eh, Malik eh, eh, Abdullahi Abdurrahman ibn al-Qasim me Malik yace ya gaya masa ya tambaye cewa kai kuma me kake gani shi kuma ya faɗi nasa ko ya dace da na Imam Malik ko ya saba shi ma sami wani lokaci zai faɗi nasa ya ce ta shi kuma yana ganin abin da ya saba wa duka biyun gaba ɗaya saboda ko cikin matsawan ma suna saba imam ɗin saboda haka ni eh, iya nazari na gaskiya abin da aka kira abin nan al-mustahidul abin nan muƙayyad, eh, eh, gaskatuwarsa ba ta da ƙarfi sosai domin saboda hujjar da na gama ku yanzu hatta su maluma na mashafin wanda suke tafiya ko suka yi talifi bisa tsarin eh, masabobin imamai mu'ayyanai su kan wani lokaci suka saba imamin ma gaba ɗaya saboda dogara da alkurani da hadisi tunda su ma mushtahide ne su ma kansu kuma ya kamata ku fahimci cewa mujtahidi idan har kai ka isa mujtahidi idan har kai ijtihadi cikin matsala domin ma nan ijtihadi iya karfin ka kenan bayan ka cancanta in ka kai ga wannan hukunci haram ne ko halal ne wajibinka ne ka rike wannan hukunci sai ran da ka ƙara gamsuwa cewa abin da ke kai ɗin nan kure ne amma ba ka barin wannan hukunci don kawai don ka girma malam wani ko don kana son malam wani wannan haramun ne an fahimci abin haramun ne mujtahidi ya bar ijtihadinsa kawai don ko son wani ko don girmama wani ko saboda kin wani a'a domin shi abinda ijtihadin sai kai shi zuwa gare shi din nan da shi ne Allah ya bauta ya umurce shi da ya bauta masa kun fahimci wannan idan wannan ka'ida mutsari da ce sananniya ce a sake dawowa a ce akwai wani mujtahidul muqayyad to ma'anar sa gaskiya ba da yawa sosai an fahimci bayani na to na to da kai sai mu rufe ku saboda lokaci ya yi bismillah ya ce yana so ya san bayanin menene ma'anan al'aslu fil shai alhazru kake nufi eh al'aslu fil ibadati alhazar sannan al'aslu fil mu'amalati kuma menene al'ibaha kake so kace duk ba damuwa duk wannan suna abin nan tasabbu a cikin wannan kanan duka kamar don za a ce maka dama ai al'aslu fil ibadat alhazar kamar da muka ce ko a ce maka al'aslu fil ibadat alhazar ko a ce maka al'aslu adamul wujub asali cikin ibadoji haramun ne dama sai abin da Allah yake ce ka yi harshen annabi sallallahu alaihi wasallam idan ka zo ka yi saɓanin wannan haramun ne ka yi misali yanzu juma'a an jima za mu yi raka a biyu asali haramun ne mu ƙara kan biyu ɗin nan mu yi shi uku ko da kuwa saboda Allah za mu yi wanda wannan dama shi ne jamfarin bidi'a bidi'a shi ne ka ƙara kan abinda shari'a ta ce kai saboda haka al'aslu fil fil ibadati alhazur wannan gaskiya ne asalin lamari haramun ne kowa ya ibada sai da abin da Allah ya ce ka kai ibada da shi ko manzon Allah ya bayyana cewa kai ibada da shi wannan duka yana cikin wannan babi na na istisab din ba wani ba wani damuwa yana iya shiga ta wani bangare eh. to ina ga alhamdulillah mun zo ƙarshen wannan jarsal mu ta farko muna fata kuma Allah maɗaukin sarki ya taimake mu abinda muka yi daidai muka faɗa daidai cikin wannan darasi Allah ya ba mu ladansa Allah fa'idantar da mu gaba ɗaya kurakure da muka yi wanda kuma dole ne a same su a matsayin mu na eh, mutane da'ifai muna roƙon Allah maɗaukin sarki ya zafarta mana wa'annan kurakurai هذا وصلى الله وسلم ala alihi محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته